شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin mu shiga karatu kamar yadda muka yi roƙo wancan karatun namu ganin cewa muna da matsala ta inji to Allah da ikonta wasu bayan Allah sun taimaka kwarai da gaske akwai wanda ya taimaka ya gyara mana wanda muke da shi muna da daman inji kamar da kuka gani 17 kva ya gyara shi wanda insha Allah shi ma zai ba da gudunmawa sosai akwai kuma wanda ya sayo mana wani 20 ah, kva wanda shine ne ma yanzu aka kunna ya ma fi wancan to duka waɗannan muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya nauya ya mizanin ayyukansu ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su ya biya musu duk bukatunsu na alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwarsu da ta zurriyarsu da ta 'ya'yansu ya albarkaci dukiyoyinsu بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نعري جزاكي أولا من يمتشي لنا رباه يو أشرنده ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan biyu miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimin tayyib wallafar babban malamin nan taqiyuddin shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibnu qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 51 ah, kuma bamu wuce ba bamu gushe ba ibn qayyim yana ambata mana fawaiduz zikri wato amfanin nukan da suke cikin ambatan Allah subhanahu wata'ala wanda wannan ita ce fa'ida ta 43 ah, ta yace as-saniyatu wal arba'un fa'ida ta 42 أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه mai ambatan Allah yana kusa da wanda yake ambato kuma wanda yake ambato din nan yana tare da shi wa hadhihi al-ma'iyyatu ma'iyyatun khassa wannan tarayya tarayya ce ta musamman ghayru ma'iyyati al-ilmi ba tarayya ta ilimi ba wal ihatati al-amma ko kuma kewayewa da ilimi ta bai ɗaya. fahiya ma'iyatul qurbi wannan wato tarayya ce ta kusanci wal walayati da ainihin jibinta wal mahabbati da soyayya wal nusrati da taimako wat tawfiqi da gamdakatar ka kaulihi ta'ala kamar faɗar Allah ta'ala inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah yana tare da masu tsoransa masu takawa kuma yana tare da masu kyautatawa wallahu ma'a sabirin da fadarsa Allah yana tare da masu haƙuri wa inna Allah la ma'al muhsinin da fadarsa lalle Allah yana tare da masu wato kyautatawa la tahzan inna Allah ma'ana da fadarsa kada ka damu lalle Allah yana tare da mu to wannan ah, fa'ida ita ce fa'ida ta 42 wace ita ce malam yake cewa duk wanda yake ambatan Allah subhanahu wata'ala to Allah yana tare da shi yana tare da shi na farko dai yana kusa da ubangiji ubangiji yana kusa da shi kusanci na musamman kusanci na taimaka masa kusanci na agaza masa kusanci na kai masa tallafi kusanci na kauna wato ba kusanci irin wanda yake na kusancin ubangiji ga kowace halitta ba ubangiji subhanahu wata'ala yana kusa da kowace halitta da iliminsa da saninsa da ganinsa wa huwa aqrabu min hablil warid Allah ya fi kusa da mutum sama da wato jijiyar wuyanta to wannan kusanci ne am amma shi wannan kusanci ne khas wato ma'iyya ce abin nan qurb ne khas kusanci ne na musamman hakanan yana tare da ubangiji subhanahu wata'ala tarayya ta musamman ba irin tarayya ta kowace halitta ba ubangiji subhanahu wata'ala yana tare da kowace halittarsa da iliminsa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah ce duk inda kuke Allah yana tare da ku wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarza min alqawl wannan iya ce amma wacce kowa daga cikin halittar Allah komai daga cikin halittar Allah ubangiji yana tare da wannan halittar da iliminsa yana tare da wannan halittar da saninsa yana ganin abin da wannan halittar take ciki yana sane da irin halin da take ciki wannan ma'iya ce da babu wata ɗaukaka a cikinta amma ma'iya khasa ma'iya ta musamman wadda za a ce Allah yana tare da wani ana nufin yana tare da shi da taimakonsa ana nufin yana tare da shi da ƙaunarsa da soyayyarsa da agajinsa to kaga wannan ma'iya ce ta musamman ba ma'iya ce irin waccan ba to wanda yake ambatan Allah yana kusa da abin da yake ambato shine Allah kuma wanda yake ambato din yana tare da shi yana kusa da shi mala yace to wannan ma'iyya ce khassa ghairu ma'iyyati al-ilmi wal ihatati wal amma wal ihatati al amma yace wannan tarayya ce ta musamman ba tarayya ta ilimi ba ko kuma kewayewa da ilimi ubangiji ya kewa kowa da ilimi to amma wannan tarayya ce ta musamman fahiya ma'iyyatul qurbi wal walayati walmahabbati mahabbati ce ta kusanci ma'iyya ce ta jibinta da ƙauna da soyayya da taimako Walwalayati, walmahabbati, walnusra, wal nusra da haka ubangiji ta'ala yana tare da shi da jibintarsa da soyayyarsa da nasararsa wata taufiki da gamdakatar wata zai ba shi dacewa a cikin lamuransa shi ne kawo ayoyi waɗanda suke kunshe da irin wannan ma'iyya khasa kamar faɗar Allah inna Allah ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka yi taqawa yana tare da waɗanda suka kyautata ko suke masu kyautatawa to kaga wannan yana tare da su ba wai kawai da iliminsa ba wannan dama yana tare da kowa ma yana tare da su da taimakonsa da ƙaunarsa saboda mai saboda taƙawarsu yana tare da su da taimakonsa da soyayyarsa da nasararsa saboda mai saboda ihsaninsu saboda ka sun tufantu da wata sifa da ta sa ubangiji wata wata'ala ya kasance tare da su da taimakonsa hakanan inda Allah ya ce wallahu ma'a sabirin Allah yana tare da masu haƙuri Anan ita ma ma'iya ce ta musamman yana tare da su da taimakonsa da taimakonsa da soyayyarsa da ƙaunarsa saboda haƙurinsu haka nan fadar sa wa inna Allah la ma'al muhsinin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa la tahzan inda Allah ma'ana lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fada wa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inda Allah ma'ana yayin da suke cikin kogo sayyidina abubakar yana tsorace yana firgice ganin cewa ga waɗanda suka fito neman su kafiran shawa suna dab da su akwai yiwuwar a kowane lokaci su gansu saboda haka ya firgita ya tsorata annabi ya dube shi ya ga yana cikin damuwa ya ci kada ka damu Allah yana tare da mu to kaga wannan tarayya ba wai kawai yana nufin Allah ya san da mu ba a daman ai sai na Abubakar ya san wannan kuma su ma waɗannan da suka fito neman su ma Allah yana tare da su to ba wannan ba iyar ake magana ba yana tare da mu babu abin da za su iya yi mana shine mai taimaka mana shine zai ba mu kariya shine zai ainihin tsare mu daga sharrin su haka ba iya ce khassa haka kalmar ma'a wato tana nuna Allah yana tare da mutum to amma akan samu bambanci wajen wato ma'anar wannan ma'iya din kaga idan aka ce wallahu ma'a sabirin ko inna allaha wa inna allaha la ma'al muhsinin anan akwai akwai nuna wato soyayya da taimako na ubangiji ga waɗannan da suka sifantu da waɗannan sifofi suka sifantu da sifar haƙuri ko suka sifantu da sifar tsoron Allah ko suka sifantu da sifar ihsani akwai taimako akwai kusanci akwai soyayya a cikin wannan ma'iyar to amma da Allah ya ce la tahzan inna Allah ma'ana anan ma'iyar da take cikin wannan wato ma'iyar da Allah yake da ita tare da manzon sallallahu alaihi wasallama an san cewa ita ce koluluwa babu shakka ta fi waccan da Allah ya faɗa inna Allah ma'as sabirin Allah subhanahu wata'ala yana taimakon annabinsa sallallahu alaihi wasallama yana ba shi kariya fiye da yadda yake ba kowa saboda ka taimakon ubangiji ga annabi sallallahu alaihi wasallama da soyayyarsa da kaunarsa ta dara wacce yake yi wa kowa nesa ba kusa ba saboda ka hatta ita ma'iyatul mahabba din wa nusrati din tana da alaka da wanda aka faɗa a kansa din haka in aka ce annabi aka ce Allah yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ka san yafi a ce Allah yana tare da kai kai kai kanka ka sani saboda haka ma'iyar da Allah yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana kaunar sa gare shi da taimakon sa gare shi ya tsara wanda yake da shi gare ka saboda ka ita ita din ma'iyya din akwai akwai al-ma'iyyatul khassa akwai ma'iyyatul khassatul khassa eh saboda ka gaba da gabanta to mai ambatan Allah yana samun wannan tagomashi na ya kasance tare da wanda yake ambato وللذاكر من هذه المئية نصيب وافر قال يتي من أنبتا الله ينا دا ساكمكو وتكسومي سوكا نوانا مئية كسنتور ستارد الله سبحانه وتعالى ينا سام كسومي سوكا كما في الحديث الإلهي كما يزوجكين حديثي wanda yake Allah subhanahu wata'ala ne ke faɗa yace ana ma'a abdi ma zakarani ni ina tare da bawa na matukar ya ambace ni wata harrakat bi shafatahu bakinsa ko labbansa biyu sun motsa wajen ambatona saboda ka duk wanda ya bude bakinsa ya ambaci Allah subhanahu wata'ala da fatar bakinsa to Allah yana tare da shi tarayya na ita ce tarayya ta nasara ta ba da nasara da ba da taimako da agaji da soyayya wannan hadisi bukhari ya fitar da shi mu'allaq wato ba tare da ya ambaci farkon isnadinsa ba amma imam ahmad da ibn maja da ibn hibban da sun fitar da shi a cikin wato littattafansu da cikakken isnadinsa hadisi ne tabbatacce wa fi asarin akhar a wata ruwaya wato wata ruwaya daban ba ba ba waccan ba yace ahlu zikri ahlu mujalasati masu ambatona wato ma'abota ambatona su ne ma'abota zama na tare da su wa ahlu shukri ahlu ziyarati ma'abota godiya gare ni su ne ma'abota ziyarata wa ahlu ta'ati ahlu karamati ma'abota da'a gare ni su ne karramawa ta wa ahlu ma'asiyati la uqannituhum ko la uqannituhum min rahmati sannan ma'abota saba mun ba na sanya su su fitar da rai daga rahamata in tabu fa ana habibuhum in sun tuba to ni ne masoyinsu fa inni uhibbu tawwabin wa uhibbu almutatahhirin saboda ina san masu yawan tuba ina san masu tsarki fa in lam yatubu idan basu tuba ba fa ana tabibuhum to ni ne likitan su abtalihum bil masa'ib zan jarrabe su da masibu li utahhirahum min al ma'ayib dan tsarkake su daga laifuffuka to wannan ba hadisi bane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda aka same shi da ruwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya ya fafade su a wasu gurare daga cikin <clears throat> littafansa a cikin al'ukudu durriya ya kawo shi ibnu abdulhadi ya kawo shi daga ibnu taymiya amma ya ce a cikin wasu littattafai da suka gabata wato kaga wannan yana nuna yana daga cikin isra'iliyat <clears throat> wal ma'iyatu al hasilatu lizakiri ma'iyatu la yushbihuha shay'un wato kasantuwar Allah tare da mai kasantuwa ce tarayya ce da babu wata tarayya da kama da ita وهي أخص من المئية الحاصلة للمحسن والمتقي أتم بايا أي كاغا الله ياتي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله ياتي هنا تارد ما سقى قوائنا تارد ما سئه ثاني to idan a nan malam yake cewa to tarayyar da Allah yake da ita tare da waɗanda ke ambatan Allah ba ɗaya take ba da waccan tarayya ɗin ita ta musamman ce kaga wannan ita ce al-ma'iyatul khassa tul khassa ma'iyatul khassa al khassa shi yasa ce akhassu wa hiya ma'iyatul la tudrikuha hal ibaratu wato ma'iyya ce kasantuwa ce tare da Allah da ba za a iya bayanin ta da baki ba ba wata kalmar da za ta iya yi maka sharhin yaya take ya matsayinta ka gane wala tanalu sifatu. ba yadda za ka sifanta ta ka yi bayanin sifofinta ko ka yi bayanin ta da kalmomi a gane wa inda ma ta ulamu zauki. ana gane ta ta hanyar ka ɗanɗana abu wato ka kasance ka samu ɗanɗanon wannan abun. to nan ne za ka santa amma dan a shekara ana maka bayanin yaya daɗinta yake ba za ka gane ba shi yasa bayan Allah suke cikin ni'imar da suke ganin cewa babu wani wanda yake cikin irinta a nan duniya har ma suka cewa in dai yan aljanna ma haka za su ji a aljanna to lalle sun more to kaga wannan ai bayani da baka ko a tattauna a karanci ba za a iya fito da wannan ba sai dai kawai idan har Allah subhanahu wata'ala ya sa ka shiga wannan fada to a lokacin ne za ka kai maka ɗanɗana a shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama a wasu hadisan ya amfani da kalmar zauq zaqa halawatan iman zaqa halawatan iman wannan shine az-zauq ash-shar'i az-zauq ash-shar'i wato ka abu amma ta hanyar da shari'a ta zo da ita ba a zauƙul bidi'i ba akwai a zauƙul bidi'i wato mutum ya bi hanyar bid'a ya ce zai ɗanɗani wani jin daɗi na kasantuwarsa da ubangiji subhanahu wata'ala wato ya ɗauki hanya na kaɗe-kaɗe misali ce ta hanyar kaɗe-kaɗe zai samu kusanci da Allah to wannan kaga zauƙ ne bidi'i ko ya ɗauki wani hanya ta ambatan Allah amma ba irin wanda annabi ya koyar ba yana tsalle yana tuma ya ce ta haka zai samu ɗanɗano ba wani ɗanɗanon da zai samu sai da irin waɗanda wanda Allah ce fa zuku walan nazi da ku illa azab irin wannan zauki din ce zuk innaka antal azizul karim irin wannan zauki din wanda ba shi da ba alheri cikin sa eh annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun man kunna fihi faqad wajada halawatal iman halawatar iman to wannan halawatar iman din shine zaukin kaga wannan shine az-zawqu shar'i akwai az-zawqu shar'i as-sunni akwai az-zawqu bid'i to da haka anan ibnu qayyim yana nufin az-zawqu shar'i to sai kuma ya ishara zuwa ga abinda yake kai wato inda ake kuma samu az-zawqu shar'i bid'i din shine ce wa hiya mazallatu aqdamin illam yashhab al-'abd fiha tamyiz bayna al-qadim wal-muhdath ya ce to akwai wurin da kafa takan zami idan ya kasance bawa bai da ilimin tauhidi da yake bambance tsakanin Allah wanda yake nan tun fil azal kuma yake nan ba zai gushe ba da halitta ko bawa wanda halittarsa aka yi da ba shi kuma nan gaba za a neme shi a rasa zai kau to duk wanda ya kasance ba ya da tauhidi bai san Allah subhanahu wata'ala ba da sifofinsa ya iya bambance Allah subhanahu wata'ala da makhluki to babu shakka wani lokaci zai iya shiga cikin kofa da zai zame kuma yace shi zakir ne saboda tsananin zikiri shi ma ya zama mazkuru shi kadai zakir ne mazkuru yace shi yake zikirin kuma kansa yake yi wa ana man ahwa ana man ahwa wa man ahwa ana ya ce shi shi ne wanda yake so kuma wanda yake son kuma ma shi shi ne wato shi ne masoyin kuma shi ne abin soyayya shi ne mai son shi ne kuma abin soyayya laisa bismil ati shay'un ghairuna ya ce muka na duba madubi banda ni da shi ba na ganin kowa wato duk abin da yake gani shi yake gani kawai yake gani la'una unadihi wala azkuruhu ci bana kiransa bana ambatansa inna zikiri wani da'i ana da zikirin da kiran dinni ne saboda kaga shine zakirun shine mazkuru zakirun mazkuru to kaga wannan wannan kaga ai ya fada wawa keken rami na halaka ya shiga ramin halaka hallaji yana cewa baini wa bainaka inniyun min albayni baini wa bainaka inniyun tuzahimuni farfa bi haqqika inniyyi min albayni yake cewa tsakaninsa da Allah akwai wata inni inni da take matsa masa wato akwai yakan ji ya ce shi bayan kuma ba shi shi duk gaba ɗayan da shi da Allah da abu ɗaya ne ya ce to inni inni ɗin nan da ana ana ɗin nan shi yana jin akwai shi kenan shi wanda tana takura masa shi yasa yake roƙon Allah ya cire inni ɗin nan tsakanin su da zama da ba wani ana kawai ji shi da shi shi abu ɗaya ne kawai to kaga matsala in babu inni ɗin wa kake roƙo shi kansa baitin ai da warware kansa ya ce baini wa bainaka kaga asibi ne kenan to ya ba za a samu inni ba kuma har ya ce a cire inni din ya zama su zama abu daya to to to to wanda ita ce ita ce halakar cewa idza balaga sabbul kamala min al hawa wa ghaba an al mazkuri fi saqwati al dhikri yushahidu haqqan hina ya al-hawa bi anna salat al-arifin min kufri yake cewa idan mai kauna mai soyayya ya kai wato kololuwa wajen soyayyarsa ya kai wato mataki na kamala a soyayyar da yake wa Allah wa gaba anil mazkuri ya zama da ya faku baya ganin wanda yake ambata din wani ne daban fi sadwata zikiri yayin da wato ambatan Allah ya kai matuƙa kan kama ya ce to yushahidu haƙan hina ya shahidu hulhawa lokacin da soyayya ta riga ta kan kama a jikinsa to a lokacin sai rika ganin ma sallar da masana Allah suke yi kafirci ce to wa suke yi wa saboda mai saboda shi a gurinsa yanzu babu wani sai shi to in aka ce ga an zo ana yin sallah to sai ce to ake wa sallar nan kuɗin da duk kuma shi ne za ku yi masa sallah ne kuma za ku yi wa kanku sallah ne shi ne za ka ji an ce wai wani an ba shi zikiri zikiri ya yi fana'i ya ƙare ya yi wusuli ya kai kawai babu yanzu baya ganin ko mai baya ganin al'aghiyar duk abin da yake gani Allah yake gani to Allah yake gani kaga wannan kafirci ne kafirci ne idan babu idan idan idan wannan bai zama kafirci ba to a duniya babu kafirci yahudawa da nasara ba za su zama kafirai ba inda wannan ba zai zama kafirci ba Allah ya kafirta nasara da suka yi da suka yi da'awar al-hulul khas ko al-ittihad khas suka ware annabi Isa alayhi salam saboda Allah ya zabe shi suka ce shi ma Allah ne Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam Allah ce waɗanda suka ce al-masih dan maryam Allah ne sun kafarta kaga wannan al-hulul al-khas ne ko al-ittihad al-khas ne ba su ce kowa Allah bane amma Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam to ina ga wanda zai dubi komai da kowa ya ce Allah ne ya ce babu wani abu wai an ce la ilaha an kore dukkan wani abu da ake bauta saboda ka duk wani abu ka ga an bauta masa Allah aka bauta wa? wanda shi ne abinda hallaju abinda ibn arabi ya rika fada cikin littafin sa fususul hikam wanda ibn zahabi ke kira fususul kufri yake cewa in dai abinda yake cikin alfusus bai kai a kira shi kafirci ba to babu kafirci kuma a duniya don wanda bai yarda wannan kafirci ba ne to bai da hujjar da zai kafirta yahudu da nasara dan sun ce don sun ce yahudu sun ce uzairu ibnullah ko yahuda sun ce isa dan Allah ne ko Allah ne ba zai kafirta su tun daga wanda ya ce kowa Allah ne ko mai Allah ne ce subhana man azhara tuho. سر سرى لاهوته الساقب حتى بدا مستترا ظاهرا في سورة الآكل والشارب yace tsarki ya tabbata ga wanda takasa ta koma Allah wato ya fito a mutum kuma shine Allah yake hatta bada mustatiran zahiran ya fito gashi a ɓoye kuma a zahiri wato ba a ganin shi kuma gashi ganin shi ana ta ganin shi shi fi suratul akili wa sharibi gashi nan ka ganshi yana ciye-ciye ka ganshi yana shaye-shaye wato dan adam kenan da dabbobi da komai to wannan da yake ciye-ciye nan da shaye-shaye nan shine ne wani akida ita ake ce mata wahdatul wujud wahdatul wujud wanda akanta malamai suka yi ijma'i suka kashe hallaj aka kai fatawa akan kashe hallaj wanda yake da irin waɗannan maganganu masu yawa aqada al-khala'iq fil a ilahi a aqaidan wa ana ataqadtu jami'a ma ataqaduhu ce mutane suna da aqidu daban-daban gaba da Allah wasu su ce su dubi dutse su ce shine Allah wasu su ce ruwa ne Allah wasu su ce rana wasu su ce wata wasu su dubi dabba su ce ita ce Allah wasu kuma su ce akwai Allah wanda ba a ganin shi ba a ba iya riskarsa da idanu ya ce to ni duka waɗannan don aƙida ta ce wato shi a gurinsa babu bambanci tsakanin wanda ya ce Allah shi ne Allah da muke faɗa muna bauta masa da wanda zai duba wani dutse ko wani gunki ce Allah ne ce shi da abu ɗaya ne ce kowa kaga ya bauta ma wani abu to Allah ya gani a tare da wannan abin ya bauta masa ce saboda kishin Allah inda zai za a bauta ma wani ba shi ba to da mai bautar da abin da ake bautar da za su narki saboda sa ce to tunda kaga ga sunan suna ta bauta masa ba abin da ya faru ce to Allah suke bauta kenan to ire-iren su an yi su da yawa waɗanda suka ɗauki wani aƙida irin su ibn arabi da muka faɗa irin su sai ibn mansur al-hallaj irin su afifu tilmisani irin su sadrul kunawi eh, irin su asaharwardi shi ma an kashe shi ala zandaka shi ma bisa wannan zandaka da aka kashe shi irin su ibn al-farid mai ta'iya ibn saba'in suna nan da dama so abin takaicin akwai akwai waɗanda suke ganin waɗannan waliyai ne kuma wannan abin da suke faɗa walittakace da ta riƙa kasa suke faɗa to duk walittakar da mutum zai yi ya kai annabawa akwai wani annabin da ya taɓa da'awar shi ne Allah bai ka annabawa ba bai kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma wane ne cikin sai taɓa da'awar shi Allah ne ko ya kwanda ko mai ce shi Allah ne kaga wannan ba walittaka ce ta Allah ba walittaka ce ta shaidan shi yasa idan aka zo ana magana ana bayani ana fito da irin waɗannan abubuwa sai wani ya tume ce an zagi wali to na wali aka zaga shi da zai cewa Allah zai dubi najasa ya dubi kuturan itace ya dubi dabi ya dubi kare ya dubi ya ce Allah ne bai ji ya zagi Allah ba ba a ji ya zagi Allah anan ba sai dan an yi bayanin sa an ce wani kafirci ne a ce kuma an zage shi to waɗannan abubuwa kuma suna nan a cikin littattafai na wasu kuma ana karantawa shi yasa za ka ji yau a ce yau ga wani can ya fito ya ce shi Allah ne ya duba wani ya ce shi ma Allah ne shi ma lam yalid shi ma lam yulad shi ma kaza kaza kaza kaza ba wai haka kawai daga daga sama kawai lokaci ɗaya abin ya faru ba a dama akwai su shekaru da yawa alhallaji da muke magana alhallaji a ƙarshen ƙarni na uku na hudu farkon ƙarni na hudu ɗari uku da wani abu sau haka aƙida ta fi shekara dubu sau haka daman can akwai ta sai dai kawai da yake malamai sun yi ta yaƙarta an yi ta yaƙarta kuma sannan ba abu ne da gaggawa za a fito da shi a karɓa ba musulmi da ya san allah ya san qul Allahu ahad zai wahala ya karbi ya karbi wannan akida yana karanta qul Allahu ahad ba zai karbi wannan akida to shi yasa kai ake ce mata sirri sai a ce sirri ne kai da baka gane ba sai a ce maka mahajubi ne kai ma'ana kai an sa maka wato an sa maka hijabi an kare ka baka ganowa to wannan akida ida ce mai munin gaske to ita ce malam yake cewa a irin nan wani zai zo ya ce yana ambatan Allah yana ambatan Allah sai ya ce ya narki ya narki shi ma zama Allah in lam yashhab al-abd fiha tamyiz bayna al-qadim wal-muhdath bawa bai iya bambance kadimi shine Allah subhanahu wata'ala ba wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe wal muhdasi da wanda yake fararre wanda da babu shi aka yi shi kuma daga ƙarshe zai zama babu wa bainar rabbi wal abdi ba zai bambance tsakanin bawa da ubangijinsa ba wa bainal khaliq wal makhluqi ba zai bambance tsakanin mahalicci da mahaluki ba wal abid wal ma'budi ba zai bambance tsakanin mai ibada da wanda yake ake bautawa ba to idan har bawa bai zama yana iya bambancewa ba to sai fada cikin wannan kamar da ibn arabi yake to ar-rabbu al-abdu abdun wal rabbu ar-rabbu rabbun wal abdu abdun wa laita shi'ri man al-mukallaf in qulta abdun fa zaka maytun aw qulta rabbun anna yukallaf yace bawa abin nan ubangiji bawa ne bawa ubangiji ne yace to shi ya rikici ya kasa ganewa waye zai dora mu ibada in ka ce bawa ne zai dora ubangijin to ai shi zai zo ya mutu in ka ce ubangijin za a dora to shi kuma ta yaya za a dora masa to ya yana ta dawucin cewa waye ba waye ba to shi ne malam ce wa illa waqa'a fi hululin yudahi bihin nasara ya ce in ba haka ba sai ya fada a cikin hululi hululi shine ka ce Allah ya sauka jikin wani shi ma ya zama Allah yubahi bihin nasara da zai zama kamar wato ya kwatanci ya zama ya kwaikwayi nasara da shi a ittihad yubahi bihil qa'imi da bi wahdatil wujud ko ya fada cikin ittihadi wato ittihadi shine ka ce da Allah da wani sun haɗi sun zama abu ɗaya sun zama wahid wanda shi kuma zai ya shiga cikin kuma wato kamanceceniya da masu aqidar wahdatul wujud wa anna wujudan rabbi ayinu wujudi hadhihi almawjudat wato cewa samuwar ubangiji ita ce samuwar waɗannan samammun wato babu wani samamme suke fasara la ilaha sai a ce ai la mawjuda babu samamme illallah sai Allah kaga duk wani abu da aka sifanta shi da samuwa kenan Allah ne bal laysa indahum rabbun wa abdun babu wani bambanci a ce ga wani ubangiji nan ga wani bawa nan wala khaliqu wa makhluqun ko a ce ga wani halitta nan ga wani abun halitta nan bal ar-rabb huwa al-abd wal 'abd huwa ar-rabb eh hmm? eh duk abu ɗaya ne dai khalqun shine halitta makhluq haƙun ko shi ne Allah balin rabbu huwa abdu, wal abdu huwa rabbu wurin su Allah shine ubangijin shine bawa bawan shine shine ubangiji wal khalqul mushabbahu huwa al haqqul munazzahu wannan wannan ibarar wannan jumlar maganar ibn arabi ce yake to al khalqul mushabbahu al khalqul mushabbahu huwa al haqqul munazzahu al khalqul mushabbahu sune sune halittu su ne halittu waɗanda suna da sukan yi kama da juna ko kuma a su aka kwatanta da Allah ɗin to sannan kuma shi Allah ɗin kuma shine munazzahu shi su almushabbahu ɗin da bil khaliqi su ne kuma alhaqqul munazzahu ɗin haka alkhalqul mushabbahu yana nufin halittu ɗin da aka ce su ne Allah to su kuma su ɗin ne alhaqqul munazzahu ɗin ne kuma Allah da aka tsarkake shi daga kamaiceceniya ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna wal jahiduna uluwan kabira sai Allah ya daukaka gabarin abinda azzalimai da masu jayayya bisa wato tauhidinsa suke faɗa daukaka mai girma <clears throat> mala yace wal maqsudu abin nufi dai anan illam yakun eh, ma'al abdi aqidatu sahiha idan ya zan bawa bai da aƙida sahihiya wa illa fa idza stawla alaihi sultanu dhikri to in kuwa ba haka ba wato wannan sultan fawa ta ambatan Allah ta ta hau kansa kuma ba ya da ba ba ba ba tauhidi a ce an bashi wuridi ko an bashi zikiri an sa shi a daki a ce yayi kafa kaza kafa kaza kafa kaza wa zaba bi mazkurihi an zikrihi wa an nafsihi da wannan abin da yake ambato sai ya ma bace ya ma manta zikirin nasa ya manta kansa domin abin da suke cewa yayin da ka tafi ka tafi ka tafi kai nisa to shi kansa zikirin ba sai ka daina to me kake kuma tunda kanka kake wa kai ne kai ne azzakir kai ne almazkuru to wani zikiri kuma zaka yi to shine suke cewa to ibada ma a lokacin ka faɗi da kansa saboda haka sai ya rika ganin kamar da yace ah, yushahidu haqqan hina sha al-hawa bi anna salatal arifin min al-kufri idan ya kai wannan ganiyar to sai rika ganin ibadar ba waɗanda suke bautar Allah kafin suke domin sun yi wa Allah kishiya kenan me suke bauta to wato mu da muka yadda cewa akwai Allah da zamu yi wa sallah da abin nan mun yadda mu mutane ne mu halittu ne akwai mahalicin mu to mun yi wa Allah kishiya kenan saboda ka mun kafirta su su ne masu tauhidi eh. ba gunsu suka ce tauhidi shi shine tauhidul khassa suke kira shi ko khassatul khassa tauhidi na yan ajin tubarkalla ba irin na gama gari ba na wawaye tauhidin mu wanda shine tauhidin annabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ce wannan tauhidin ba shine da ake bukata ba sai dai kawai saboda ka a sa mutane su rude sai a fara daga haka a fara ta kan nan to amma mutum ana jawo shi ana jawo shi ana nuna masa kadan kadan kadan kadan to yana cewa la ilaha illa huwa la ilaha illa anta sai da la ilaha illa ana yana nufin kansa sun ci haka matakan yake la ila illa huwa ka yadda akwai huwa kenan akwai wani shi akwai kai to sai ka da la ila illa anta ga ka gashi duk abin da ka gani shi ne kawai to daga ƙarshe kuma sai ka da la ila illa ana kai kai ne shi wannan halaka ce abu da ghazali ya ulumuddin shi ya ulumuddin yayi magana akan wannan akan wannan hululi da ittihad din duk da cewa yana dangantuwa zuwa ga sufanci to amma ya san wannan ba karamin baro ta bane babu wani sufanci da zai karɓi wannan saboda ka yi magana akan wannan har ma yi magana akan abin da ake jingina ma wasu daga cikin bayan Allah akwai abin da ake jingira abu ya zibin bisbami cewa yana cewa subhani subhani ma a zama sha'ani ce subhani subhani ya ce irin wannan idan bawan Allah na kware aka ce ya faɗi wannan ya ce na farko dai shi ya karyata abin ya ce karya ne ma bai faɗa ba ya ce in kuma wani ya ce ya ji shi yana faɗa ta yi cikin ambatan Allah yake faɗa wato yana jingina wa Allah kamar wani ya ji ka kana karatu ya ka ce inna ni ana Allahu la ilaha illa ana sai ce ka ce kai Allah ne ya ce to watakila a irin wannan ne yana ambatan wani abu na ikon Allah yayin hikaya daga fadar Allah subhanahu ba sai ya ce ya ji shi yana cewa subhanahu subhanahu shani wannan abinda Abu Hamid ghazali yake fada kira a ya ulumuddin saboda haka hatta sufayen waɗanda suke ba ba ba masu wanda suka zurfafa suka wuce gora da makaɗi ba suna inkarin wannan abu to wanda kaga ya shiga nan to ka sani cewa wannan gaba ɗaya musuluncin gaba ɗaya tsalle ya watsar gefe guda ba magana ake ta bida'a ba da sunna ba magana ta bida'a ce da sunna ba magana ce ta musulunci da kafirci idan har wannan zai zama musulunci to babu bambanci tsakaninsa da sauran addinai ko wataƙila ba wasu addinan su fi shi tsafta dai wannan zai zama musulunci ne a duba a duba kowa a duba kowa a ce Allah ne to gara sauran addinan ma da wasu faɗa ka ba suka ware wasu abubuwa su kadai suka yi da su ne Allah to addinin musulunci ko shine addinin tauhidi babu addinin da ya zo da kadai ta Allah kamar addinin musulunci duk wani abin da zai shafi shirka addinin musulunci ya yake shi yaki ba kankani ba to shine malam yace walaja fi babil hululi wal ittihad wala budda inda ya zambawa ba shi da aqida sahihiya kuma aka hada shi da zikiri zikiri zikiri to zai fada cikin babin ittihadi wato hululi sai Allah ya shiga wani abu ko ya shige shi wani ittihad ko Allah ya haɗu da wani abu sun zama abu ɗaya wala budda yace kuma ba makawa ya fi ta faru ibn ibn taymiya yayi maganganu irin waɗannan a cikin littafin al-ubudiyya mun karanta a cikin at-tuhfa al-iraqiyya yayi waɗannan maganganu الثالثة والأربعون فائدة أربعين أكو أن الذكر يعدل إتق الرقاب ونفقة الأموال أنبتا ألا ينا دي دي دي أنت باي ينا كما دي دي دي تشيد دوكيا والحمل على الخير في سبيل الله عز وجل da ainihin ba wa mayaka abin hawa su je su yaƙi don ɗaukar kalmar Allah wa ya adilu darba bisaihu fi sabilillahi Yana daidai da tsara da takobi wajen ɗaukar kalmar Allah, wuƙata kaddama annaban ƙalafi ya yiwa ni a samarra hadisi ya gabata Hadisu Abu-huraira cikinsa ya haili. Ah, duk wanda a kullum ko a yini zai faɗi wannan zikirin ko wannan ah, abin nan zikirin sau ɗari? yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki gaba ɗaya nashi ne walahu alhamdu yabo da godiya da kirari duka nashi ne wa huwa ala kulli sha'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai annabi yace kanat lahu adla ashr riqab wanda zai faɗi wannan to wannan zai zama masa daidai da yan tabayi goma wa kutibat lahu mi'atu hasana za a rubuta masa lada ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a za a shafe masa laifuka ɗari. wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani kuma zai zama masa tsaro daga shaydan yawmahu zalika a wannan yinin nashi hatta yumsi har ya kai yamma kuma da yamma da zai faɗa haka kuma Allah zai ba shi wannan waɗannan ladaddaki kuma ya tsare shi daga shaidan har gari ya waye to kaga a nan a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna ambatan Allah shi ne wannan zikiri da ya ambata la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mutum ya maimaita wannan sau ɗari to yana daidai da wanda ya sayi bayi ɗari da kuɗinsa ya yanta su yana daidai da wanda wato aka bashi lada ɗari aka tuhugi masa wato laifuka ɗari waɗannan abubuwan duka tara su lokaci guda yayin da mutum ya faɗi wannan ka tara su a lokaci guda zai same su a bashi ladan wanda ya yanta bayi bayi goma sana a bashi lada ɗari a shafe masa laifuka ɗari sannan baya ga wannan kuma duka ya samu tsaro da kariya da hirzi daga shaidan tun daga lokacin da ya ambaci wannan da safe har zuwa yamma ko ya ambaci ta da yamma har zuwa gari Allah ya waye shi kaga ba ƙaramin lada an basan san Allah yake da shi ba wa zakara ibn abi dunya an al a'mashi an salim ibn abi al-jadi qala qila li abi darda anhu an cewa abu darda Allah ya yarda da shi inna rajulan a'taqa mi'ata nasama wani mutum ya wani mutum ya yanta bayi 100 aka gaya abu darda akwai wani bawan Allah ya sai bayi ɗari ya'yanta kala abu darda ya ce ina mi'ata na samatin min mali rajulin kafir lalle sayan bayi ɗari a ‘yanta su daga cikin dukiyar mutum wannan da yawa wa afdalu min zalika abin da ya fi wannan kuma falala imanin malzumin billahi wal nahar tun ya zan da imani tare da shi dare da rana wa Allah ya zala lisanu ahadikum ratban min zikrillahi azza wa jalla kuma ɗayan ku kada harshen sai ya gushe yana ambatan Allah ba dare ba rana wato abin da yake cewa wancan mutum lalle ba karamin aikin alkhairi zai iya yi ba to ga abin da ya fi shi sauki kuma ya fi shi lada shine ya kasance mumini a kowane lokaci kuma mai ambatan Allah ba dare ba rana ba kakkautawa to wannan idan mutum ya yi aiki da dukiyarsa ya ciyar da dukiyarsa sannan ya zama mai zikiri da ambatan Allah ɗin kaga ya ɗara wanda shi an zikirin yake yi baya da kuɗin da ciyar sa da ƙarshe da talakawa suka yi ta kawo kuka gurin annabi cewa masu kuɗi sun tafi da lada sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza annabi ya koya musu azkar ya ce ku je ku riƙa yi su ma masu kuɗin sai suka riƙa yi ka ce to ya rasulullahi ka ce mu su ma kuma sun zo suna yi ce to zalika fadlullahi yuti man yasha ko ya kuma saboda ka shi kansa mai wadatar in ya riki azkar kuma sannan ya ciyar da dukiyarsa kaga ya dara wanda shi azkar ya yi ba ciyar da dukiyar ba amma in ciyar da dukiyar kawai ya tsaya kuma baya waɗannan azkar din shi kuma wanda yana azkar din shi sai su tafi daidai sai su tafi tare wa qala ibn فأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل يتي إن إن إن إن أم وتو إن الله تسبيه يتي إن الله تسبيه يتي سبحان الله سبحان الله yace shi na fi soyuwa fi soyuwa gare sama da in ciyar da adadin wannan tasbihi da nayi wato in ciyar da dinari adadin wannan tasbihi da nayi fi sabilillah wajen daukar Allah wato a ce ina da kudin da ina da kudin da zan iya ciyar da su da kashe su fi sabilillahi zan iya tasbihi 100 ko 1000 ce to in yi tasbihi 1000 ya fi dauki dinarin 1000 in ciyar fi sabilillahi وجلس عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن مسعود لأن آخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا ilaha illa الله wallahu أكبر ahabbu ilayya min an unfiqa adadahunna da nanira fi sabilillah azza wa jalla wato abdullahi dan amr da abdullahi dan mas'ud sun zauna suna tattaunawa sai abdullahi dan mas'ud yake cewa in kama hanya ina tafiya ina cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ce wannan ya fi soyuwa gare ni sama da in ciyar da adadin wannan tasbihan na dinari wato in ba da dinari adadin waɗannan tasbihan don ɗaukar kalmar Allah sai abdullahi ibn amr ya ce la'an akhudha fi tariqin ce ni kuma da in kama hanya fa aquluhunna in tafi ina fadar su ahabbu ilayya min an ahmila adadahunna ala alkhair fi sabilillah azza wa jalla wanda yafi soyuwa gare ni sama da in bawa wato mayaka adadin su dawakai su yaki fi sabilillah wato duk wannan dai ya mala ibn qayyim yana kawowa dan ya nuna darajar ko fa'ida da take cikin ambatan Allah subhanahu wataala gashi dai ibada ce mai sauki amma kuma ga romo da garabasa mai yawa a cikin ta cewa qad taqaddama hadithu abi darda hadisin abu darda ya gabata wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha ah, fi darajatikum وخير لكم من أن من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أناقهم ويضربوا أناقكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنا باكو لابارن أيكم كده سكة في الخير با في suka fi tsarki a gurin mamallakinku shine Allah suka fi ɗaukaka darajarku a gurinsa suka fi muku alkhairi sama da ciyar da azurfa da زيناري kuma suka fi muku alkhairi sama da ku haɗu da abokan gabar ku makiyanku ku da kiwo su da kinaku kalu sabai suka ce bala ya rasulullahi a gaya mana wannan wani abu ne ya fi waɗannan ayyuka duka gana zikirullahi annabi ce ambatan allah rawahu ibn maja wa tirmidhi wa qala al hakim sahih al isnad ibn maja da tirmidhi suka ruwaito shi hakim yace wannan isnad sahihi ne ya gabata mun karanta ka waɗannan wato sun isa su maka falalar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a koda yaushe idan mutum yana ambatan Allah to ko da Allah subhanahu wa ta'ala bai ba shi dukiyar da zai kashe kashewa addininsa ba da zai taimaka wa 'yan uwansa ba to wannan ambatan Allah da yake yi sai ya sa shi cikin sahun waɗanda suke irin waɗannan ayyuka saboda haka ashe kaga kofofin Allah na samun rahamarsa da lubufinsa da yalwarsa yawa ne da su wanda kaga duk bai samu ba shine bai so ba amma idan ya so to abin ambatan Allah din nan ba sai ka je ka hada wasu injina a gidanka ba ka sayi wasu kayayyaki masu wahala bare ka ce ba yadda zaka ka hada ka har haɗa kayan ambatan Allah ambatan Allah da Allah ya baka baki da harshe shi kenan ko ina kuma zaka ambata Allah yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim a kowane yanayi a gidanka a masallaci a kasuwarka kana tafi a abin hawanka ka ka hawo motar haya duk a halin da kake ciki zaka iya ambata kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkuru Allah ala kulli ahyanihi saboda haka kaga ba wani abu ne mai wahala bare ka ce wani Allah ya hore masa abin da zai ambaci Allah ni Allah bai hore mun ba <laughs> ina roƙon Allah ni ma ya hore mun abin da zan rika ambatan Allah da shi a'a ya hore maka harshe ya hore maka eh, hankali cikin hayyacin da kake da hankalin kake zaka yi ambatan Allah a cikin kowane yanayi Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗa ne daidai ubangiji ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi